babi na talatin da biyu. Tamfadaddan da suke tare ne ya ɗauka yake faɗa min maganganu marasa daɗin ji. Ba shi ƙirjinsa ya riƙa ya rinƙa faɗin Khadija Allah ya isa. Khadija kin cuce ni, wayyo umma ƙirji na umma zan mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umma ta gigice ta je ta kirawo likita. Abbakar bayan an kashe wayar ne ya dinga shekewa da dariya. Ya ce Allah ya sa wani ya ƙara kira ta jikin madubinsa yake ganin Diza na motsi alamar ta farka. ya ce ai in kin farka ma kin farka a daidai tun da mun shigo maiduguri idan ta dinga murtsukewa da hannuwanta tana hamma Abubakar ya dube ta da kin tashi ko ko kallonsa bata yi ba da shike ta taɓa bashi adres nata kuma cbn quarters kowa ya sani bai tsaya ya tambaye ta ina zai sauke ta ba magana yake ya ce yau wata burinta ya cika ta dawo gidanta idan ta ga dama ta cika alkawarin da ta ɗaukar wa kanta in kuma bata ga dama ba ta bijiri sai na tona mata asiri duniya ta yi Allah wa dare da ita sai na cusa mata bakin ciki da sai ta yi nadamar zuwan ta duniya fakin yayi ya ce mun iso ga wayarki ga akwati da kayayyakin sawa ta dube shi ta ce ba na bukata ya ce oke kin fita a hannuna za ki ce za ki bijire min ko to anan komai zan iya yi miki kin san tun tat glass ko me nayi ba mai sani ko ihu kika yi ba mai jin ba mai ceton ki saboda haka ki kiyaye fushi na abu ne mai sauki a guri na amma da ke inda kika dawo ko za ki iya musu ki karba na ce ta karba sannan ya ce mata a daren nan nake so ki bude wasu saboda ina muradin ki Allah sarki ma bebi! yau zan yi rayuwar kadanci ba ma abociyar ɗaya kewa. Daren yau dare ne mafi muni a rayuwata. A yi min kisan na ban kwana tare da kalamai masu daɗi. Kin bar ni ina ta zuba. Khadija shiru ta yi ba ta ce uffan ba. Ita kokari take ta buɗe kofar cikin tsawa ya ce na baki izinin buɗe kofar ne. Ko na ce ki tafi. Wallahi wallahi Khadija kin ji na yi miki rantsuwa har sau biyu ba. In ba kya kiyaye fushi na za ki koma inda kika fito. Ke da ki kalli jama'a da iyayenki har abada. Za ki yi abin da na sa ki, ko kuwa. haka Khadija ta rungume shi tana kisan nasa tana faɗa masa kalamai masu daɗi da suke tintar gilas ne motarsa ba masu kallon su amma yanayin wajen ba a fiye wucewa ba ai abbakar hankalinsa tashi ya kare shi ma ya dinga shafar ta kawai ta ji ana kokarin cire mata zub kuka ta fara ta ce haba da nan faidan duniya ne ya kullum burin kaka tozarta ni ne oke ya ce mata to bari mu je hotel kawai man ya fi mutunci ko ka rufa min asiri ka bar ni in tafi dariya ya ce ki bani minti goma in ji daɗi na a nan in sallame ki ko kuma mu je hotel gobe in dawo da ke gidan mijinki ai da mun alƙawarin mu a waya gobe muka yi shi ka yi abin da kake so ta ce masa ya ce sharaɗi na daidai da atishawa karki kuskure ke yi min balle ihu ke kuskure kika yi zan ja motar ta kuma kin san na rantse miki a baya ke da ganin cikin duniya har abada ni na yafa batun ɗaurin auren ma mu ci gaba da rayuwar da muka saba mu hayayyafa a haka kuma ko kin yi ihu a irin wannan motar ba mai jin ki ta dube shi ta ce na ce maka na amince ka yi duk abin da kake so in ma ka za ka iya sis a irin wannan yanayin ga fili ga mai doki abbakar ba tsoron Allah haka ya dinga shafar sassan jikin diza yana sambata ita ko ko motsi ba ta yi ya gama jagwalgwala ta yana faɗin diza in kin ga na rabu da ke tofa ba na numfashi ina yawan nana ta miki maganar nan dan ki kasance cikin shiri ne ki bijire wa zuciyarki duk wata kudubar da za ta miki na rabuwa da ni muddin mu muna raye dole mu kasance kasance karkashin inuwa daya ya ja mata zub na kayanta ya ce ƙara yin kwalliya saboda ya ɗan goge ya buɗe karamar jakar hannunta ya mika mata a dole ta fara kwalliya ce can kwalliya fa zaki yi fiye da na ranar aurenki Tana yi yana kallon ta har ta kammala. Ba inda bata fente ba irin dai kwalliyar zamanin nan sai da ta yi. Ya dube ta ya ce you look beautiful. Sauran a shafa turaruka ta ce dai har yanzu ba ban daina kamshi ba fa. Idan na shafa zai hau kaina. Ki shafa na ce ba hawa kai ba mutuwa zaki yi. Ni ina son duk wanda za ku fara kitibas da shi ya ganki a kyakkyawar yanayi ba na wahala ba. Sannan kina kamshi ga adireshin da ke tare ni. Ke da kanki kin san na kula da ke. Dole ki je wajen jama'a a siffa mai kyau. Haka Khadija ta fesa dukkanin turaren da ke bak nata, ba ta labbanta ya ce you can Tana kokarin buɗe kofar ya ce ni ba za a maida min da sun bar ba. Ta maida masa tana mai faɗin I love you dear. Shi ma ya ce I love you too ko kefa. Ya buɗe mata kofar ta fice a motar ko dan kwali babu bare mayafi a jikinta saboda Abubakar ya hana ta sanyawa. Tana tafiya tana jin kunya yanayin da take. ka da wacce bata saba ba. Tana shiga harabar kwata sai ta motar sai ya nufi gurin abbansa don duba sa. Khadija sai na ta tunufa ta na sun karo wajen ta ga abu buɗe, ita ce shi kuma dawowa gida ne yayi zuciyarta na buga amma tana ta a zuciyarta tana shiga ta yi da Salman kanin bash ya zo daukar abu yana yin ganin ta da yi cikin kwalliya da matsatsin sutura ga wani kamshi da ke fita a ta kamshin kamar zai hau kansa ya ce mafarki nake ko ido na abin da yake gani gaskiya ne Anti Gete kuwa abin ya ba shi mamaki ya ce da daman kina nan kina duniya kika bar muna ta wahala a kanki. Anti wannan wani irin sutura ne haka a jikinki. Komai ya fi babu wannan ba suturar 'ya'yan musulmi ba ne. Kuma da aurenki Khadija kunya ta gama tuka ta ce Salman kar ka hukunta na basa laifin da baka san dalilin yin sa ba. Ya dube ta ya ce ba da lokacin ki kuma irin yanayin da na ganki ya bani amsoshin tambayoyin da muka daɗe muna yi miki tunda kika bata ba mu samu amsar su ba shi yanzu a lokaci kalilan na samu amsar Allah wadaran mai cin amana ya shiga mota ya tafi Khadija dishi dishi ta fara jin idan tana yi ta nemi waje ta zauna karar hon motar Salman ne ya tayar da baba mai gadi ya bude masa gas yanayin gidajen CBN kwata site site ne to shi ba shi ya gyara site nasa sosai har gate yayi sannan da karamin kofa shi koyaushe a buɗe yake sai dare idan ya tsaka ne ake rufe shi Get ɗin ko a rufe yake ko yaushe sai in za a fita da mota ake buɗe shi bayan salman ya fice ne sai baba mai gadi ya hango kamar mutum daga zaune a nesa ya ce ikon allah wa ya shigo gidan nan ban sani ba yana ƙara ya ido biyu da diza ya fara salati yana faɗin hajiya dama za a ganki hajiya kin sa duk hankalinmu ya tashi na rashin ganinki a tunaninmu an sace ki amma yanayin da na gankin nan ba a cikin wahala kika fito ba kin kai yadda kika yi bulbul da ki gaskiya alhaji da zai ganki ba zai gane ki ba sai dai kuma shigar taki kamar na su ingozi da ba mu na hausawa ba ko dai daga enugu state kika zo Deza a cikin zuciyarta ta ce, ga maganar Abubakar ya fara tabbata, baba mai gadi ma ya fara furta abin da Abubakar ya ce idan an ganna dole a ce na ji. Ɗaya saurana wasu kuma, hajiya ya kika yi shiru kin bar ni ina ta zuba, dan Allah ne ma a taimaka a kai ni inda kika fito ko tsufa na zai buya na koma dan saurayi irin yan shekara ashirin da biyar haka kai ni ka cika ni da surutu kana ta zuba kamar kanya faɗi ba a tambaye ka ba hajiya kenan kin manta halin nawa kenan hajiya yau a magauyanci ne sa shi ko gaskiya duk inda kika je kika da wannan wayayu ne a ina alhaji ya taɓa barin ki haka kullum kina rufe karab hajiyar mu ai tun da kika tafi alhaji ya dinga jinya da aka sallame sa gidansa ya koma da zama wai ba zai iya rayuwar gidan nan ba ba tare da ke ba ita ma baba talata ta tafi ƙauyen su ni kadai nake rayuwa kamar maye kai lale marhaban da zuwa na manta ban yi tarba ba ina ta zuba amma daɗi ne ya sanya hakan bari in zama mutum na farko da zan fara yi wa alhaji albishir na zuwanku na san idan na fara yi wa alhaji Albashir ina iya samun kujerar hajji tsaya ta ce masa ban nema ba, ya riga ya san da zuwa na. Yanzu gidansu zan je in gaishe da su umma. To hajiya don Allah ke da alhaji ku dawo a daren nan. Na yi kewar rashin ku, kai yanzu rayuwata za ta koma daidai a baya a karkata take. Amma hajiya da kin bude akwatin ki idan da mayafi ki yafa. Kin san rayuwar nan ba irin rayuwar inda kika je kika dawo ba ne. Ya fara so sa yana faɗin hala hajiya kudu kudu kika yi. Enugu ne ko Oneta ko Abia. idan irin wannan shigar sai su ingozi ko cinyeri kai dai ka girma baka san ka girma ba daga amerika na zo ba enugu ba ba ce ba ki ce a jirgi kika sauko ashe kin haɗu da su george bush ya ma sunan faristan nasu na yanzu ban sani ba haba hajiya ki dawo a kasar ki ce baki sani ba na tuno donald trump da fatan kun yi musabaha da shi don Allah ka bani wuri ina da abin yi zan yi gaba amma na san kin manta shugaban Najeriya ba bari na tuna miki sunansa General Muhammadu Buhari tsoho mai ran karfe na barna kuwa jihar ki sunansa mai girma Professor Baba Gana Umar Zulum ana masa lakabi kuma da Buhari Barno saboda kyawawan ɗabi'u nasa a tarihin Borno, fa aka ce ba a taba gwamna Prison ba baba mai gadi baba mai gadi baba mai gadi na kira sunanka sau uku to ka ja girman ka bani da ra'ayin jin shirmanka dan ba shine a gabana ba ka bani wuri Allah ya huci zuciyar hajjajin alhaji cikin sanyin jiki ya gaba ta bude akwatin da abubakar ya bata ta gama kare yake da kayan sakawa da na shafa-shafa da turaruka sai dai kayayyakin da ta gani duk ba za ta iya saka su ba tabata ba a yadda kayan jikinta yake ya fi na cikin akwatin mutunci ta ce na shiga uku yadda salman ya ganni inda abashi ne muka haɗa yi idan akwai abin da ya fi saki zai yi min dan suturar da ke jikina wanne irin suna mutum ya kira da shi bai yi laifi ba kuma Abubakar saboda mummunar kudurinsa ne ya sa ni yin hakan kuma in tozarta to Allah ya fi ka ne jagora na ni Khadija ban isa yin fita a haka ba duniya ta ganni gashi naira bani da shi ba ATM tare da ni balle in je in cire kuɗi in sayi rigar mutunci in sa transfer ma wa zan yi wa zai bani kuɗi zuciyar ta ce ta raya mata ta kira 'yan gidansu mana ta ce ga ta a gidan ta zo mata da sutura wani sashe na zuciyar ta ce mata kul a irin shigar da ke jikinki karki fatan wani naki ya ganki hawaye ne yake zubo mata ta ce a duniya akwai mugu a zalimi irin abakar kuwa ki na gidana ma sai da ya raba ni da shi ai da yanzu na bude gidan shi dai na fuskanci shi duk abin da zai jefa na hukunci shi yake so wanda ba da ne ya fado mata akan ta sayar da wayar da abbakar ya bata saboda rike wayar ma a hannunta ma hatsari ne saboda ba shi ba karamin waya ya santa da ganin wannan wayar ma wata wutar ce za ta kara ruruwa baba mai gadi ta kwala kira ya zo ta dube shi ta ce baba mai gadi ina son ka yi min wani taimako ne ta mika masa hansa ta nata ta bude akwati ta dauki receipt da kwalin wayar ta ce post office nake so ka je ka sayar min da wayar nan na san baka san in baka san inda yake ba ta nuna masa receipt da shike yayi dan karatu kaɗan ya ce kai wallahi kuɗin wayar nan ai zai ciyar da 'yan gauyen mu ni yanzu ba surute nake bukata ba a sayar min da waya kuma na san zasu su ce ya zama second hand in har zaka yi rage kar ya wuce dubu goma a kan price na receipt to yace yanzu ki kawo kuɗin a daidaita tace ce ba mai gadi na san ba za rasa kuɗin da zai kai ka bas office ba idan ka je na dawo sai mu yi lissafi kuma don Allah ka tsaya a Monday market ka siyo min habaya da hijabi to ya ce ya fice baba mai gadi mai jima ba sai gashi ya dawo Khadija ta ji daɗin amanar sa dan komai bai boye mata ba sai da ya fayyace mata ta yi masa godiya dubu biyar ta bashi a cikin kuɗin ya dinga godiya da ta yi gaba abinsa ita ko a take ta cire kananan kayan jikinta ta sanya doguwar rigar ta sanya hijabin baba mai gadi ya zo ya dube ta yanzu kika zama yar maiduguri da ina miki kallon cinyere ka da shi ya ce ciwon ajali a dan yatsa ba ta miƙe ta ce sai kuma mun haɗu ya ce ai hajiya a yau da daddare ma za a haɗu uwar gida ta dawo ai dole an goma ya dawo bata ba shi amsa ba ta yi gaba ta tsaya a bakin titi sai ga mai adaidaita ta ce first office za ka kai ni daidai jagwal oke hajiya kina iya shiga first ofis suka je ta saya ta sayi exactly fan da ba shi bata ta daura sim card nata akai ta ce direba sai hakuri fa za ka yi yawo da ni ce mata ya ba damuwa hakan ai shine sana'ar mu ko ina kika ce za a kai ki ta ce to yanzu UBA bank za ka kai ni kuma ka jira ni Khadija ta shiga bank ta cika deposit slip kuɗin da ta sayar da wayar ta ajiya a account gudun zargi a banta da makudan kuɗi ta rike sannan a take aka yi mata sabon ATM card dan bata san ranar komawar ta gidan bashi balle ta dauki ATM card nata ba ta ce wa direba Melonia kwata za ka kai ni bayan ya sauke ta ne yana godiya ce hajiya kyautar kin nan a daidai kika yi shi daman aure na ya kusa ya daga wani kaya ce ai ruki nasa wannan ta zama 'yar indiya kai ki ce rayuwar indiyawa za yi allah dai ya saka da alkhairi allah ya kare ki da sharri masu sharri amma ta ce yanzu nawa ne kuɗinka haba hajiya ba abin da zan karɓa. irin wannan ihsanin ta ce to ni ma na gode ta shige gidansu bashi kamar daga sama 'yan su ba suka ga khadija Anti yaka ka ce abokiyar zaman umman bashi ta zo ta rungume ta tana faɗin mafarki nake ko Khadija ce ta dawo. Ta shashafa Khadija ta ce alhamdulillah farin cikin gidanmu ya dawo. Yanzu da mun nake shirin zuwa dubo mai gidan naki yana ofis ya faɗi. Aka kai shi asibiti ai tunda aka rasa ki bashi yau fari gobe tsumma. yau yana da lafiya gobe babu yau karo na biyu kenan ake admitin nasa a hospital Khadija kin dawo cuta ya warke yanzu ki zauna ki danci wani abu sai mu tafi Khadija ta dube da tace an taba zan iya cin komai ba mu je kawai in ga bashi to tun da haka kika ce bari Musa direba ya zo ya kai mu kawai ai sa'a ma kika yi ya tarar da ni da dukan mu za mu tafi asibiti to sai ni ina da bakuwa yaya ta ce bai kamata na sallami baƙuwata ba lokacin tafiyar ta bai yi ba in zauna a duk lokacin da ta tafi sai in same su a kin ga tafiyar ta ko minti goma bai yi ba ashe dai da rabon ni zan fara ganin ki ne hakan ta kasance antiya kaka da diza suka nufi ɗakin da aka rike bash suka yi sallama bash na ɗagowa ya ido biyu da diza ya fara faɗin ummaga munafakar ta zo umma ta nan matuciya ta fice ba na son kallon ta na tsane ta antiya kaka ta ce haba bashir Khadija ce fa farin cikinka, ni a tunani tunanina kallonta zai sanya ka samu waraka. Macen da ka jima kana mai kukan ka ga Allah da bayyana ta, yau Allah ya bayyana maka ita zaka dinga wannan furucin. A tunani na idan aka cire albishir na shiga aljanna a gare ka ba albishir da kunnuwarka za su zo ji kamar albishir na bayyanar Khadija. An ci wannan maganar a baya kenan a lokacin da Khadija take tsaftatacciya ba a yanzu ba da kazanta ta ta baibaye ta ba. ai albashir ɗin mutuwa ma zai fi daɗin sauraro a gare ni da albashir na wannan annobar salman ne ya shigo yana ganin ta ya ja dogon tsaki har da tsohuwar da yawo ya dinga harar ta ya fice ya bar ɗakin abin da salman ya yi ya ba wa diza haushi a zuciyarta ta ce wato na zama abin kyama har biyu ake zubarwa a dalilin an ganni na gode ba laifin ku bane laifina ne ba shi nuna khadija da yatsa ya ce wannan munafakar macuciya karuwar ganinta zai sa in samu waraka sai dai ganin ta yi sanadiyar zuwa na lahira Cikin kuka Khadija ta ce ba shi ne kake jifa da wannan mummunan kalaman. Ni ce karuwa. Idan rai ya ɓata bai kamata hankali ya gushe ba. Ban taɓa tunanin wannan gurin zai fito daga bakinka ba. Ko da wani ne ya faɗa kai mai kare ni ne. Amma ba komai na gode. ko ƙarya ne nake miki idan ƙarya ne ki musa ke ba karuwa ba ce ba zaman dadaro kika tafi kika tafi gidan iyayenki kar ki kuskure ki je gidana ko gidan iyaye na tambadaddiya bai kamata ka dinga yanke hukunci da kalaman da kunnuwarka suka ji ba baka san dalilin da hakan ya kasance ba dai idan ka ci gaba da faɗa min irin wannan mugayen kalamar wallahi zan kashe kaina duk da na san haramcin mutum ya kashe kansa da kansa ya zan yi da wannan rayuwar rana zafi inuwa kuna ta To idan kika kashe kanki sai me? Aini na huta tunda idanuwata za ta daina kallon macuciya mai cin amana. Tabbas idanuwanka za su daina kallona. na, amma zuciyarka za ta rayu da kunci da dana sani. Ke ce da yake dana sani. Antiya ya kaka lamarin ya ɗaure mata kai ta kasa cewa komai. Ita ko umman bashi ta takaici da bakin ciki sun hana ta cewa komai. Bashi ya ce da ke nake yar iska ki fitan min anan ba dan dirif da ke jikina ba da idan na yi kanki sai dai wata baki ba. Khadija ta kasa motsawa tana cewa da za ka zama na da na fi kowa alfahari da hakan. Bashi ya fara wayyo kirji na umma wayyo. Umma ban san ganin Khadija. Hajiya ta dubi Khadija ta ce Khadija ki fita tunda ya ce baya son kallon ki. Diza ta dubi Umma ta ce Umma ke mako rana kike yi ko? Na gode na fita Allah ya bashi lafiya ta fice. Hajiya Saude ce ta tashi idan ta bi bayanta. Umman bashi ta dakatar da ita ta ce ki rabu da ita antiya kaka. Ta ce haba Hajiya ya kamata a je a bata hakuri Idan muka kyale ta hakan ba zai yi nuni da mu dattawan kirki ba ne duk da ban san me yake tafiya ba. ko Khadija na da laifi mu ba ta haƙuri sarakuwar mu ce fa akwai mutunci a tsakanin mu da iyayenta iyayenta suka ji abin da muka yi ba za su ji daɗi ba in ban bashi numfashi ta ajiye ta ce to shikenan ki je ki same ta Khadija zama ta yi dirshin a ƙasa tana rusa kuka dan wanda ya zo wucewa sai ya tsaya ya yi mata magana amma ba wanda take ba amsa wasu sukan ce mata ta yi haƙuri zaki dukkan mai rai mamaci ne addu'a zaki ba kuka ba a tunaninsu mutuwa aka mata Salman ya tsaya a kanta yana faɗin munafuka an yi walƙiya mun ganki bakar sha na ƙona gari karya Allah ya tona asirin asirinki ga komai saboda munafurci aka sanya habaya da hijabi to ba isa a ta amanar dan uwana ba ashe dan uwana zabantu mun dare ashe ke kan dan maciji ce ta dube shi ce Salman ni ce karya ko ni ce bakar sha na ƙona gari ko kai kake jifa na da waɗannan kalaman ko waɗanda baka baka da tabbacin su akwai ranar nadama akwai ranar da gaskiya za ta yi halinta wani irin ba da tabbaci tabbaci ya wuce yanayin da na ganki a cikin munafuka miƙewa ta yi ta ce kai dakata ya ishe ka ba, ka dakata da munanan kalamanka a kaina ko in ba haka ba Zuwa antiya kaka ne ya hana ta faɗan abin da take son faɗa shi ko yana ganin antiya kaka ya bar wajen antiya kaka ta tsugunna dab da ita ta ce 'ya ta ki daina kuka ki yi haƙuri da abin da ba shi yi miki zafin ciwo ne haka yake tun da ya rasa ki iya rasa natsuwarsa dukkan tsanani yana tare da sauki ki yawaita addu'a komai zai zamo da sauki zo in raka ki kyawa a daidai da sahu ba shi in ya dawo hayyacinsa da kansa zai neme ki tashi ta yi suka je kwalbati aka tare mata a daidai da sahu ta hau ta tafi gidansu Hajiya Saude tana tafiya tana faɗin hakan da na yi wa Khadija ai yafi, yaushe za a bar ta ai mun zama manyan banza, idan rai ya ɓaci bai kamata hankali ya gushe ba, Umman Bash duk abin da ya faru a waya sai da ta zayyana wa Antiya Kaka. Antiya Kaka ta jinjina al'amarin, amma ta dubi Umman Bash ta ce wannan batun yana buƙatar nazari. Ina shakkar Khadija da hankalinta da tunaninta ta yi haka. Umman Bash ta ce ni ma fa al'amarin ya kulle min kai, amma koma menene gaskiya za ta yi halinta. Abbakar ya je gun mahaifinsa a durƙushe yake kamar mutumin kirki. Dama Abbakar mai fuska biyu ne, ba kowa ya san halayyarsa ba sai waɗanda suka yi tarayya da shi. Abbakar Musa ne a fuska amma fir'auna ne a zuciya saboda idan ka ganshi a fuska za ka iya karyata duk abubuwan da yake a ganin ido kamar salihi waɗanda suka fada tarkon abbakar ne kadai za su iya faɗin mugayen halayensa ina zaune a gaban abbansa sa a ƙasa abban nasa ya dube shi ya ce a jikin naka ya ce da sauki dat good my son abin da yasa na kira ka ka san ni yanzu ba da ƙoshin lafiya yau lafiya gobe ciwo duk da an ce cuta ba ta kawo mutuwa sai kwana ya kare to a gaskiya a yanzu ina jin kwanaki na na duniya sun kusan karewa idan kana so in mutu ina mai alfahari da kai to ka yi aure ni ko ban ga jikoki na ba in ga auren ka dan ganin jikokinka abu ne mai matukar wahala a gare ni Abubakar ya dubi data nasa ya ce da data daman ina da niyyar sanar da kai cewar na samu matar aure sai dai ta shaida min cewa sai nan da wata hudu tukun za ta amarce ni in gabatar da kaina saboda yanzu akwai muhimman abubuwan da ke gabanta tana kammalawa za ta sanar da ni da kuma da za ka mutu yanzu ba sai ka ɗauki jikokinka a hannunka murmushi ya ce ba kai ba ne malikul mauti da za ka ce ba zan mutu yanzu ba ko sakon sai allah ya so zan yi tukun zan yi na ji daɗin ƙudurinka na yin aure fata na allah ya bani tsawon rai na ganin aurenka jibin allah ya yarda zan tafi inda ya dubo lafiyata in na dawowa sai ka kawo min sarkuwar tawa in ganta in sa mata albarka in sha allah zan kawo maka ita das allah ya ƙara ɗaukaka zan fita amma gobe zan zo mu yi sallama to Allah kai mu goben sai ka zo amma fa jibin ma fa sai kai zaka kai ni airport ba damuwa mai dat ai ko inda ka ce in raka ka za ni balle airport marmashi ya ce a baki ne yanzu da na ce tare za mu tafi da ka kawo min uzuri ka dai faɗawa waɗanda ba su san halinka ba kana iya tafiya sai goben in ka zo ina bukatar rest to mai saurare bari a maryam lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji mm-hmm, ke dai bari zainab sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona kantin kamshi kuma kware kuwa kantin kamshi kar da yake ce mana baki da labarin shahararren shagon nan da ke cikin kasuwar sabon gari wanda yake a jan block a mai namba 226 wanda suke sai da turaruka masu matukar kamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je kai kai ke ban gane ba wadda ba mu je din ba sai kiyi mana bayanan kalolin turarukan domin mu zo da shirinmu na duk inda na ga kinna fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau hmm kawata ba za ki gane ba a takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga cikin saboda sauri nake yi kin san kayan siya sauka jiya waɗanda suke ɗaukowa daga saudiya ke ban gane ba kina nufin har a saudiya suke ɗauko turaruka ai ba a nan ya tsaya ba ba a Saudiya kaɗai ba har da Dubai suna ɗauko turaruka shi ya sa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je. To ai ko idan haka ne zan so na je kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka domin ko nema ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago. Kai ƙawata, duk sauran nan da nake dai sai kin takura ne to bari dai in faɗa miki kaɗan daga ciki kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato almas suna sai da su arabian oat ne da su burmi oat shi kuma wannan kamfanin a indiya yake sannan akwai surratti shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi shi ma a saudiya yake akwai nasim akwai za'afaran akwai latafa shukawata suna da yawa idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan abin sai kin je sannan zaki tabbatar ai ko idan haka ne ƙawata lalle ya kamata a ce ni ma na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida ko ba haka ba ƙwararre kuwa ƙawata ai sai ma kin je sannan zaki tabbatar da lalle sayan nagari mai da kuɗi gida to ƙawata zan so kafin mu rabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake ta yadda zan samu sauƙin samunsa ba tare da na sha wahala ba Shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar sabon gari wato a Jambulo yana nan a Block A shago mai namba 226. Sannan ba a nan suka tsaya ba, suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban suna da turaruka kala-kala gabata kyan gani bari na tafi saboda rana tana ƙarai. Siyan mai da kuɗi gida. Muna muraba da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko Mun gore!